كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين ta yaya Allah zai datar da mutane zuwa ga imani da shi da manzansa, alhali sun kafirce bayan imaninsu da Allah da shaidawarsu da abin da manzon Allah annabi Muhammad ya zo da shi gaskiya ne, hujjoji bayyanannu akan ingancin haka sun zo masu, Allah baya datar da mutane a zalumai waɗanda suka zaɓi wata bayan shari'a ta zo masu zuwa ga imani da shi.